Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙarar sanarwa kuma ku yi like na wannan bidiyo mun gode. A yau muna gabatar muku da wani application mai suna Easy Azkar. Wannan application na Easy Azkar application ne da aka yi shi wanda yake dauke da azkar na kowane lokaci tun daga kan azkar na safe, na rana, na dare da kuma na bayan sallah. Wannan application an yi shi ne domin taimakawa mutane ta yadda za su riƙa yin azkarinsu a kowane lokaci. Kasancewar yanzu waya ta yawaita a hannu shi ya sa muka yi duwa da wannan muka samar da wannan application domin ya taimaka wajen gabatar da azkar a kowane irin lokaci. Saboda haka link din application din yana ƙasan media nan description ko kuma kai tsaye ku shigo Play Store ku rubuta Easy Azkar ko ku duba link ɗin da yake ƙasan bidiyon. Application ba shi da nauyi domin an yi shi ta yadda ba zai takura ba wajen ɗaukowa. Yana da 4.6 MB ne. da haka da kun danna link da yake kasan bidiyon nan zai kawo ku nan shop kai tsaye ga inda aka rubuta install kawai sai ku danna da kun danna za ku dan jira dan kaɗan nan da nan za ku ga downloadin kasancewar application ba shi da nauyi 4.6 MB ne to sai ku dan jinkirta kaɗan domin ya yi download bayan yayi yi downloading za ku jira install sannan kuma zai nuna open sai ku buɗe shi da kun buɗe shi kamar yadda kuke gani za ku ga application ya buɗe kamar haka wani application application ne da aka tsara shi cikin sauƙi domin gabatar da azukar a kowane irin lokaci so daga nan sai kawai ku danna agiri din a kansa daga nan zai yi wannan sacin din to yanzu shi shikenan za ku iya buɗewa domin ku yi amfani da shi sai ku danna start kamar yadda kuke gani da zarar ya buɗe to ga jerin yanayin yadda abubuwan da suke cikin sa yake misali ga na farko akwai azukar na safe akwai azukar na yamma akwai azukar na bacci akwai azukar na bayan sallah saboda haka dukkanin wani azukar da kake so ka yi to za ka shiga ne idan ka shiga kamar haka to zai buɗe yayin da ya buɗe ga sunan a cikin su gaba ki ɗaya sai ka duba sai kai wannan application yana da matukar amfani saboda haka a duba kasan wannan bidiyo wato description akwai link na application ɗin sai a yi downloading sa domin application ne da yake da amfani sosai da sosai kuma wannan application ana ci gaba da inganta shi a kowane lokaci saboda haka a yi downloading ɗinsa a ƙasan wannan bidiyo description. Mun gode.